وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بدك ثم تفسير a yau talata yau matulasa ashirin da shidda ga watan ramalana ashirin da bakwai ga watan ramalana zan mayar da mu baya nan karfi da yaki hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da goma sha takwas da watan afirilu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihimassalam a bethlehem tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku idan lissafin ya tabbata za mu ci gaba da tafsirinmu a cikin suratul hashiri suran da aka saukar da ita a birnin madina kuma suran da take da ayoyi guda ashirin da hudu kacal wanda suran ta kunshi ilimin tauhidi da aƙida da kuma waɗansu ƙa'idodi na zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba nan kuma da matsayin hadisai da kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan da bayani dangane da abin da ya kafi fai'u a musulunci tun da dama an yi bayanin ganima da amfal da sadaka da kyauta da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓantaro mana wani bayani dangane da halayen munafikai da yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake maganinsu saboda a kullum ba su taimaka ma addini ba sa taimaka wa musulmi sai dai su ba da haɗin kai ma yahudawa ko nasara ko mushrikai shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala baya barin su haka sai ya kunyata su a duniya da lahira kamar yadda muka gani a jerin ayoyin da muka karanta su jiya a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga wata bakan damiyar aya wanda ta shafi kowane ɓangare amma musamman ta fi shafan masu imani wanda cikin ayan Allah tabaraka wa ta'ala ya kirayi masu imani sa'annan kuma ya musu umarni da tsoron Allah sa'an nan kuma ya ƙara musu da cewa su ji tsoron ranar takin alkiyama sannan kuma ya sake da umarni da tsoron Allah sa'an nan kuma ya daga tsoratar da su ya ce lalle Allah masanin abin da suke aikatawa ne idan sun je la'ira zai ba su labari wannan ana magana ne da masu imani kaman ana tauna tsakuwa ce domin aya idan ta ji ta tsorata kunga idan wani kafiri ko munafiki ko wanda yake lagalaga ya ji wannan to ya kamata ya shiga taitayinsa tunda makusantan Allah masoyan Allah waɗanda suke biyayya ga Allah har Allah ta'ala yana musu umarni yana daɗa jaddadawa yana ainihin tsoratar da su to ina ga waɗanda yake ba waɗannan ba ubangiji ta'ala ya ambata a cikin wannan aya ta goma sha takwas inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ya يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ubangiji ta'ala ya ce, “Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kai imani, ittaqullaha ku ji tsoron Allah, hakikanin jin tsoron Allah, waltanzur nafsun ma qaddamat lalle kowace rai ta lura ga abin da za ta gabatar a gobe kiyama ta yi ƙoƙari ta aikata kyawawan ayyuka wanda za ta samu sauƙin hisabi har ta je ga gidan aljanna a ranar takin alkiyama kada ta kuskura ta saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ta bi hanyar da bata dace ba wattaqullah lalle ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah a karo na biyu bi ma'ana wannan takidi ne ko takara, ku ji tsoron Allah ku ƙara jin tsoron Allah shi yasa duk imaninka duk limancinka duk iliminka duk tsoron allanka, duk walittakanka duk zuhudunka duk alarammancinka dole za a iya ce maka ka ji tsoron allah wannan kada ya razana ka saboda haka komi girmanka komi rakin girmanka ko kana alkali ne ko kana gwamna ne ko kana sarki ne ko kana shugabancin wani abu ne za a ce la ka ji tsoron Allah tunda annabi ya ce ka ji tsoron Allah haiku ma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan duk inda mutum yake za a iya ce masa ya ji tsoron Allah a daɗa jaddada masa kamar yadda Allah ta'ala ya daɗa jaddadawa a sai dai idan an faɗa ta hanyar da bata dace ba ko an faɗa wa mutum domin a wulakanta ki ko a muguna masa ko kuma a gwada ki din nan kamar wani tantirin mai taurin kai ne ga dokokin Allah to in ba haka ba don an ce maka ka ji tsoron Allah to wannan an daɗa karfafa maka abinda Allah ta'ala ya ambata ne cikin wannan aya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون للي الله تعالى مثلين قابين دبكي أي كتاوى to saboda matsayin wannan aya shi yasa wata ranar manzon Allah ya karanta ta akan mimbari kamar yadda jiya muka fara bada bayani domin ya yi kira ne ga bayin Allah muminai sai ya karanta musu wannan aya sannan kuma daga baya sai ya bada umarni kuma sai aka saurari ayan aka yi biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake son annabi ya aiwatar a take sahabbai suka aiwatar da wannan an jabirin aw an jaririn radiyallahu anhu an karbo hadisi daga jarir Allah ki kara yadda da ki kala yace kunna inda rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance a wajen manzon Allah fi sadrin nahari da hantsi wato a farkon rana kenan kala jariri ya ce muna zaune a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san sahabbai idan sun ga annabi ya bayyana duk inda ya zauna to suka je su tattaru tare da manzon Allah su zauna a majalisan annabi ba gulma suke yi ba ba manci suke yi ba ba hada waje suke yi ba ba tadin siyasa suke yi ba ba tadin aikin gwamnati suke yi ba ba maganan sana'a ake yi ba a ana magana ne na ilimi da yadda za a inganta addinin Allah saboda haka ya halatta irin wannan majalisa wato a rinka dunkulewa ko a rinka zama ana tattaunawa amma a kiyaye dokokin Allah idan lokacin sallah yayi ayi sallah idan wani kyakkyawan abu ya faɗo a ba da umarni ko a tabbatar da shi idan wani mummunan abu ya gitta a gyara shi ko a yi maganinsa to idan an yi wannan don mutane sun zauna a majalisa ba su da matsala mun riga mun yi bayani a baya la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas saboda haka duk inda manzon Allah ya je ya zauna to sahabbai za su tattaru wanda yake mai yiwa a lokacin za ka samu ko waɗanda ba su da wani aiki sun riga sun kammala ayyukansu Sun da dama ba a ce mutane kada su yi sana'o'i ba kada su yi harkokinsu na yau da kullum ba a ce gaba ɗaya a zo a taro a masallaci ko kuma a yi tabattule ko a yi ruhubaniyanci kamar yadda muka karanta a baya waɗanda suka yi ruhubaniyanci a ce bautan Allah zalla ziriyan za a rinka yi babu maganar mu'amala ba harkokin kasuwanci ba harkokin sana'a babu mu'amala ta yau da kullum babu ainihin walwala ta sha shakatawa wanda bai saba wa Allah subhanahu wata'ala ta'ala ba a musulunci bai yadda da wannan ba yasa lokacin da Usman bin Mas'ud Allah Allah ki kare yadda da ke ya zo wajen annabi yace ce shi ya ga wannan duniya akwai rigima a cikin ta kyalkyal banza ce ta cika yaudara duniyan nan ba gidan zama bane ba wajen dawwama bane saboda haka shi ya yanke hukunci yana son zai yi Shi shine zai je a dake shi ba ruwansa da maganan aure balle ya nemi abinci fale balle ya ce zai tara kuɗi idan ya samu ‘ya'ya domin ya bar musu kar ya bar su cikin talauci ko wani abu makamancin wannan ya ce shi yana son annabi ya baki dama ya ainihin dake kansa idan ya dake kansa aikin ibada kawai zai yi sai maza Allah ya ce a'a wa addinin mu babu wannan tabattule sahabai suka ce wallahi da annabi ya bada umarni ko ya bada izini ma Usman bin Mas'ud ya je ya dake kansa to da sahabban da za su dake kansu suna da yawa waɗanda za su koma harkokin ibada kawai ba ruwansu da duniya to amma kai abinda aka ce karka saba wa Allah ka yi biyayya wa dokokin Allah ta fi ma ataka Allahu daral akhira. wa la nasiba nasibaka min ad wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la fasada fil ardi ka'idan da aka baka kenan saboda haka ko menene an baka dama ka nema matukan bai saba wa dokokin Allah ba ko menene an ce ka tara matukan bai saba wa dokokin Allah ba ko menene a duniyan nan ka ci matukan bai saba wa dokokin Allah ba ko menene a duniyan nan ka sa ko ka zauna a cikinsa ko ka yi mu'amala da ki matukan bai saba wa dokokin Allah ba to kun ga mu muna da walwala a cikin addinin Allah sai dai kada ya saba wa dokokin Allah kada ya hana kabautan Allah subhanahu wa ta'ala to don haka sahabai suna zama a majalisan annabi suna samun ilimi iri daban-daban shine jarir radiyallahu an yake faja'ahu qaumun sai waɗansu mutane suka zo wajen annabi ko fatun waɗannan mutane saboda tsaban talauci ko takalma ba su da ki oratun yadda ka san tsirara haka suke saboda ba su da ainihin tufafi lafiyayyu mujitabin nema suna rataye da fatu waɗanda aka jeme kun san tufafin da kenan fatun ma sun ji jiki saboda tsaban zama da tsaban kwanciya a bisa waɗannan fatun mutakallidi su yau suna rataye duk da haka da takubban su irin na mutanen da saboda mutanen da zai wahala ka ga mutumin kauye ya zo daga kauye zuwa kauye ya je babu wuka a jikinsa ko ba takobi a tare da ki ko babu sanda ko kuma babu kwari da baka ko babu maki yana da wahala wani lokaci sandan da suke rike wannan ma yadda ka san maki haka yake akwai wata bikiyan da suke samunta kamar ainihin gora sai su gyara ta sai su yi mata tsini to ko da ko menene suka takka da karfi to za su iya karasawa da shi za su iya kashe shi suna rike wannan saboda kare kansu ko ma menene zai faru to suna redi da su tinkari wannan abin amma yanzu kai sai dai ka rike waya ya za wani lungun ba za ka iya shiga ba saboda waya ce a hannunka kana tsoron karka shiga lungun a zo yara su zo su matse ka su kwace wayar ya kamata a ce ko da ma waya kake rike da ita a ce ka iya naushe ka iya dambe ka iya fada ba wai an ce kai ka nema ba amma dai in an taba ka wato a ji kana nan gidigiyar a tsaye take Allah ya taimake mu mutakallidi soyofe waɗannan mutane suna rataye da takubbansu an matuhun min mudara bal kulluhum min mudara ya ce mafiya yawansu da kabilan mudar suke ko ma kusan dukansu gaba ɗaya to lokacin da suka zo wajen annabi tawaga ce ta musamman ta kawo ziyara wa manzon Allah domin su jaddada musuluncinsu da imaninsu wa ta gayyara wajhu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai nan da nan sai fiskan annabi ta canza lamara ra'a min alfaqa saboda tsananin talautin da yaga suke ciki ga sunan alarme kaman wata guguwa za ta zo ta ɗauke ku gaba daya tunda babu tufafi mai kyau babu takalma kowa ya gansu ya ga alaman talauci ya ga alaman raki ko fatara a tare da su kala jarir bin abdullah radiyallahu anhu yace fa dakhala thumma kharaja kusan haka annabi yake in akwai abin damuwa sai ya shiga ba zai zauna ba ya fito ba zai zauna ba ya sake shiga ba zai zauna ba ya sake fitowa ba zai zauna ba yana ta zirga-zirga fa'amara bilalan fa'assana wa aqama as-sala sai yake ma bilal ya yi kira yayi kiran sallah amma kiran sallan da ake nufi kiran mutane shine aka kira mutane a salatu jami'a dama duk wanda ya ji haka ya san annabi yana kira a tattaru a masallaci domin a ji jawabi sa'annan lokacin da suka zo suka taru a nan ya ce wa kamar salata fa salla sun makasa ba amma bai gwada mana wace sallah ba ce aka zo aka yi kiran sallah aka tada ikama aka yi sallah fa kaba ba sun makasa ba sa'an nan sai annabi ya yi kudu ba bi ma'ana bayan sallah fafala daga cikin huluban abin da ya faɗa a kimfiɗa ya ce ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يتياكم تاني اتقوا ربكم كجدورا أبنججنكم الذي خلقكم من نفس واحدة واني أهلتيك دقريك دانيا سين النبي آدم وخلق منها زوجها يا هل التامس ما تفقد الزريك اتتنان هواه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء kuma ya watsa mazaje masu yawa da mataye masu yawa daga waɗannan rayuka guda biyu annabi adam da hawa alaihi masalam wa taqullaha allazi ku ji tsoron Allah wanda tasa'aluna bihi kuke roƙon junan ku da ke kuke haɗa junan ku da ke wal arhama ku ji tsoron zumunci kada ku kuskura ku tsinka ta ku kyautata ta ko da kuwa akwai kafirci a ciki saboda haka zumunta ba a lalatawa ko akwai kafirci da mashirikanci kai dai ba a ce kai kafircin da mashirikanci ba ne kuma in kana da dama-dama kana musu gyara za su dauka amma a ji tsoron Allah saboda wani lokaci za a ce don Allah kamar abu kaza to shi ne Allah ya ce ku ji tsoron wannan Allah da kuke hada junanku da shi ku girmama shi wal arhama ko wal arhami sannan kuma ku kiyaye zumunci kada ku lalata kada ku tsinka wani annabi yana musu ishara ne ga 'yan uwansu larabawa sun zo suna cikin talauci saboda haka su kiyaye wannan zumunci wannan shimfiɗa ta farko kenan واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا للي الله تعالى يكسن تيميكي أيواني قريبكم duk abin da kuke Allah yana gani idan kun yi mai kyau ya gani zai rubuta idan kun yi mummuna nan ma yana gani zai yi umarni a rubuta ila akhir aya wa al'aya al-aya fil hakar sai kuma Allah wato sai kuma manzon Allah sai ya karanta wannan aya da take cikin suratul hashr ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wa taqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun yace ya ayyuhallazina amanu ya kodan da kai imani ittaqullah ku ji tsoron Allah hakikalin jin tsoronsa waltanzur nafsun ma qaddamat ligadin lalle kowace rai ta ji tsoron abin da za ta aiwatar gobe lahira domin kana je ana bincike ido ya raina fata ku ji tsoron wannan rana sa'annan kuma wattaqullah lalle ku ji tsoron Allah ya ku sahabbai inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa annabi ya karanta wannan aya sai ya bada umarni tun da dama cikin wannan aya da take mahallu shahid namu an kira waɗanda suka yi imani an ce su ji tsoron Allah an ce kowa ya yi taka ya lura da abin da zai aikata gobe yana daga cin abin da zai taimaka wa mutum a gobe alkiyama ya samu sauki daga hushin Allah da azaban Allah da tsananin ranar takin alkiyama da matsala a wajen hisabi ko matsala wajen tsallake siraɗi shine mutum ya yawaita sadaka da ayyukan alheri yasa annabi ya kawo wannan aya wato ya karanta masa habbai kuma ya ce su ji tsoron Allah domin komi imaninka wallahi a tsore ce kake ranar takin alkiyama tun da ulul azumi ma suna cikin tsoro da fargaba akwai lokacin da za a zo a yi musu tayi ranar takin alkiyama amma ba za su saurara ba kamar yadda hadisi ya yi bayani lokacin da aka zo aka taru a filin alkiyama mala'iku suka tattaro kowa aka hankado kan kowa aka tara mutane waje guda aka taro aljanu suka kewaye mutane aka taro mala'iku suka kewaye aljanu to kaga kai ba za ka iya zama cikin aljanu ba balle a ce ka tsallaka har cikin mala'iku a lokacin kowa ina cikin damuwa Allah tabaraka wa ta'ala zai kyale mutane a zube ba tare da ya musu hisabi ba a kyale suna ta shan rana a filin alkiyama ba ma sai a samu masu tunani sai su ce ya kamata a je a samu annabi adam a yi masa magana ko zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wane ne ya ambaci matsalolin da yake ganin idan ya je gaban Allah za a iya ɗauko masa ya ce amma ku je wajen ɗan uwana ko ɗaya daga cikin ‘ya'yana shine annabi no za a je wajen annabi no ya ce cafi ni ma ban yi sai je wajen Allah ba amma ku je wajen wanda nake ganin idan kun je wajensa zai je wajen Allah ba da matsala shine annabi ibrahim alaihi salam za a je wajen annabi ibrahim khalilur rahman wanda yake maji dadin allah ne kai ka sani ko a nan duniya idan kana son wani abu a wajen wani ta hannun maji dadin sa zaka je kuma in ka bi ta wajen maji bikin sa cikin sauki zaka samu to ga maji daɗin allah ana roƙon sa je wajen allah yana ce wane ne yana ce ba zai iya zuwa ba zai ce amma bari gwada muku ga kalimullah ga wanda ya magana da Allah ma tun daga nan duniya shine annabi Musa alaihi salam ku je ku same ki yace chabi ai wannan rana kowa ta kansa yake yi amma bari in gwada muku ga wani mai daraja shine annabi isa saboda matsayi da martaba da tsarki da daraja allah ta'ala ya halice shi ba tare da uba ba ku je ku same ki kun ga kenan kowanne yana faɗin darajar ɗan uwansa yana ganin kamar wannan daraja din? wato zai sa ya je gaban Allah kai tsaye amma a je a samu idan an je an samu annabi Isa alaihi salam zai ce wane ne ni da aka rike ni a matsayin ɗan Allah ko kuma Allah to in na je gaban Allah ya ɗauko wannan magana to yaya zan yi kenan amma dai zan gwada muku wanda in kun je wajensa to ina ganin magana ta kare ne sai ce ku je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana zuwa wajen annabi sai ce daman ana laha ana laha ce daman ta wace wannan matsayi na wani wa ba'athu maqaman mahmudan ladhi wa'ata yasa yake son mai kiran sallah yana kiran sallah ka dinga amsawa annabi ya ce mai kiran sallah ya gama ya ce to ku roƙa mini alwasila fa ha manzilatun fil janna la tambagi li ahadin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasila hallat lahu shafa'ati yawm alqiyamah in ka roƙa wa annabi kai masa wannan addu'a to lokacin da aka zo aka ce annabi ya je ya ceto to zai tattaro har da kai amma in baka roƙa masa ba shikenan kana gani kana ji kana gani ba za ka samu wannan ceto ba nan ya ambace alwasila duk da kasancewa cikin addu'an akwai almaqam almahmud wannan matsayi babba kamar yadda Allah ya ce wa minan Layli, fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ba an falawa annabi ya take rinka sallan dare ayin kana so Allah ta baraka wa ta'ala ya rufa maka asiri ya sa maka daukaka duniya da lahira ka ringa tashi cikin dare kana sallah karka cika cikinka da abinci ya zama numfashi ma da karka ke yi idan ka kwanta kamar mushe wai mutane zai samu galaba a kanka amma ka ringa taki can cikin dare din nan ka roki Allah subhanahu wataala wallahi duk wanda baka tsammanin zai murkusu sai Allah ya murkusa maka shi ko amma kar kai ɗaya ka bari don kai ɗaya ka bari ko damuwa ta taso ka taki kai tsoron da babu damuwan kuma sai wani ya girbe ka saboda habbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla to kun ga manyan bayan Allah suna jin tsoro ranar takin alkiyama to amma babban abin da ake so su aikata shi ne su yi sadaka don su samu sauki shi yasa annabi sai ya amfani da wannan dama ya ce sadaka rajulun min dinari Ya ce kowa ya yi sadaka ya ku bayin Allah ku yi sadaka sai ga wani ya zo da dinari min dirhami wani ya zo da dirhami wato babban kuɗi da karami min saubi wani ya zo da tufafi ya bayar min sa'i burri wani ya zo da ainihin sa'i na ainihin burri min sa'i tamri wani ya kawo sa'i na dabino bi ma'ana abinci iri daban-daban hatta qala har sai da annabi yake ku yi sadaka walau bi kikki tamra ko da da rabin dabino ne bi ma'ana tsagin dabino qala jarir radiyallahu anhu yake fa ja'a rajulun min al-ansar sai ga wani mutum daga cikin mutanen madina bai surratin ya zo da ainihin wato kaman buhu ko kuma a ce wata ƙwariya hakan nan ko kwando kada kan fuhu ta an ha wato tafin hannunsa kan fuhu ta an ha tafin hannunsa ma ba zai iya ɗaukawa ba saboda yawan wannan abin ya zo ya bayar bal kad ajaza ta ma kata wato sai da aka taimake ki su ta ba an nasu sannan mutane suka yi ta biyowa baya hata ra'aitu kaumai ne min sa'amin wasu yare. ita kafin annabi ya sauka da kan mimbari an tara kayayyaki da abinci sun kai manya-manyan buhuhuna guda biyu A tara aito rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi yana kan mimbari sai na gaiki ya tahallalu wajhuhu fiskan annabi tana kyalkyali ka annahu muzahaba kai ka ce fiskan annabi an sanya azurfa ne wato da manzo Allah ya murtuke fiska haka ya hau kan mimbari ransa a ɓace amma da ya ga sahabbai sun kawo gudumawa da yawa gaki an jibga ki jibgi guda sun amsa kiranta to sai ga manzon Allah yana murmushi yana dariya فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya kara da cewa man sanna fil islami sunnatan hasana duk wanda ya kawo sunna a musulunci sunna mai kyau falahu ajruha to yana da ladanta wa ajru man amila biha ba'da da kuma ladan duk wanda ya aiki da wannan sunna a bayansa min gairi an yankusa min ujurihim khayrun ba tare da an rage wani abu daga cikin ladadakinsu ba wani ana nufin duk aikin alherin da mutum ya fara shine abin nan the founder daman ana yin abin a dacen ko kuma mutane ba su gane abin ba kai sai ka fito da shi kace ya kamata a yi wani asusu ana taimaka wa marayu ko a yi asusu ana taimaka wa zaurawa ko a yi asusu ana taimaka wa ainihin fakirai kuma sai wannan abu ya zo ya bunƙasa to Allah ta baraka wa ta'ala zai baka ladanka kuma duk wanda ya aiki a bayanka kana da kamishin a cikin ladansa Allah ba zai rage masa nasa ba balle ya ji haushin ka. zai idan aka ce za a rage to sai wani ya kawo wani abu ya kirkiro ya ce ya kamata a yi sai ga wannan yayi nan wannan yayi nan kowa yana tsoron kar ya zo ya bi bayan sa kwantaro a cikin nasa yasa aka kwantar da hankalin ku kada kyaki da hasada da keta ta kama ku in dai mutum ya kawo abu mai kyau wanda bai saba wa musulunci ba to kamata ya karba hannu biyu biyu a goyi bayan sa a taimaka masa sannan kuma wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a duk wanda ya sunnanta sunna mumuna a cikin musulunci kana alaihi wizruha duk wanda ya kawo barna duk wanda ki ya fara kirkiro tsara suka duk wanda ya fara kirkiro bangan siyasa na kayakaye kaye duk wanda ya kirkiro ayyukan banza kowane iri ne yana da laifinsa wa wizuru man amila biha min baje da kuma laifin duk wanda ya aiki irin wannan a bayansa ba tare da an rage nasu ba saboda haka ya kamata ku shiga taitayinku musamman manya ku ji tsoron Allah musamman manya masu iko ku ji tsoron Allah ga abin da annabi ya bayyana ba yadda za a yi ku shuka aikin tsiya aikin barna kuma ku tafi lahira ku bar wannan aiki waɗansu suna kai a ce ranar takin alkiyama Allah ba zai tuhume ku ba wallahi sai ya tuhume ku duk wanda ya lalace a dalilin wannan to sai an cicciko na farko miyagun na farko sai an kamo su domin su ne suka sunan taɓarna a bayan ƙasa a kiyaye wannan ba ruwan Allah da girmanka ba ruwan Allah da matsayin da karke a nan duniya yau ma kowa wajen tafsiri abinda karanta kenan na halarci wani tafsiri na masallacin kofar fada sun karanta maliki yaumiddin maliki yaumiddin mamallakin ranar sakamako tunda ana fassara tafsirin jalalaini yace maliki yawmiddin kirawoyi guda biyu ne maliki mamallaki maliki shi ma mamallaki amma waɗansu malaman luga suka ce maliki ya fi ƙarfi maliki ɗin nawar saboda maliki yawmiddin Allah ya ce mamallaki ranar sakamako shi bai mallaki duniya ba aka ce ya mallaki duniya amma a duniya akwai sarakuna akwai gwamnoni masu taka sarakuna akwai sojoji masu taka masu taka kananan kwari ga mutane iri-iri kowa da irin fawon da yake da ita a nan duniya za ga kowa yana gadara wani lokaci za ga wani ma kana jin tsoronsa ya sa Allah ta'ala ya kyale duk wani shugaba duk wani mai mulki ya tawalwalanta amma kana sadiri juhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna bi matiyin amma ana zuwa lahira ba mamaki damanka mai girma gwamna ne a filin alkiyama hagunanka wani mai martaba ne ba wani dagaci ba ko mai anguwa ba mai goyi na can mai yiwa wani mai martaba ne ma a gefenka kana waigawa baya sai ka samu ga waɗansu su ne wanda suke waiga sitet ɗin ko suke waina sitet ɗin shi ma yana baya sai Allah ya ce limanil mulkul yau wa yake da mulki a yau da ƙaramin mulki da babba limanin mulkul yau mulki nawaye a yau ba mamaki kana leka gwamna sai ga kansa yana sunkuye in ka leka gefe ka ga mai martaba shi ma za ga kansa yana sunkuye ka ga ba sai ka leka na baya ba kuma da za ka taɓa ɗaya daga cikinsu kaddara a ce lahiran kamar duniya ne ai kana iya ce ranka shi daɗe ai za ka sai ranka ki daɗe ka yi magana mana wannan fa Allah ne yake magana limanil mulkul yau wallahi sai za a yi ba ne amsawa. ka kalli gwamna ka kalli sarki ana limanil mulkul yau suna tsit to kai mai kamallaka dama wani mulki kai ba wanda zai ba da amsa Allah da kansa zai ce lillahi alwahidil qahhar to kaga ko tun da gwamna ya kasa amsawa ko shugaban kasa ya kasa amsawa ko mai martaba ko wani hakimi ya kasa amsawa ko wani yan a ce a bamu ko waɗanda suka samu fili suka mulkusa mutane suka yi mulkin gadara suka kasa amsawa to kasan yau gaba ɗaya ranar takin alkiyama babu dabara saboda haka ka yi kokari a ji tsoron wannan rana shi ya sa annabi ya jaddada ya za mu ka ce duk matsayin mutum idan ya kuka tsiya duk waɗanda suka biyo bayansa to sai yana da kamishin na wannan tsiyan ko na wannan laifin kamar yadda yake in ka shuka alheri duk waɗanda suka biyo bayan ka kana da kamishin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qawluhu ta'ala kun ga fadin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ku da kai imani ittaqullah ku tsoron Allah amrun bi umurni ne da tsoron Allah wa huwa yakmalu fi'la ma bihi amara wa tarku ma anhu zajara abinda yake nufi da tsoron Allah duk abinda Allah yake kai kai abinda yake ka bari ka bari wal tanzur nafsun wannan nafsun din aka ce ta zo da nakira saboda me saboda ya shafi kowa da kowa ya sa ma aka kira masu imani to balle kuma yan iska su ne ma yafi cancanta su shiga taitayinsu wal tanzur nafsun kowace rai ta duba ma qaddamat li abinda za ta gabatar saboda gobe ya sa malamai suka ce anan kinaya ce ligad ba fa gobe gobe ba gobe kiyama ba gobe laraba ake nufi ba ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa hisabi wa kam ku ay muku hisabi wanzuru ma zaddakhartum li anfusikum ku dubi abin da aje wa karan kanku من الأعمال الصالحة نكاوى وأن ayyuka ليوم معادكم وأرضكم على ربكم ranan da za a ba ku makoma ranan da za a bijiro da ku gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa ku ji tsoron Allah taqidun fanin inna Allah khabirun lalle Allah masani ne ko mai ba da labari bima ta'maluwan da abin da kuka kasance kuna aikatawa ilamu annahu alimun lalle Allah masani ne bi jami'i amalikum wa ahwalikum da dukkan ayyukanku da halayenku la takfa alayhi minkum khafiya ba abin da yake buya ga Allah wala yajibu anhu min umulikum jalilun wala haqirun ba abin da yake buya wa Allah ko dan karami ne ko babba sai kuma Allah ta'ala ya ƙara janna ma waɗanda suka yi imani wani umarni na musamman sai ya ce mai amma ka kai dine wala ta kunu wala ta kunu kallabi na nasuwa fa an samu ɓangutahun kula ita hukul fasiku ya ku waɗanda ka yi imani wala ta kunu karku kasance kada ku yadda ku kasance kallabi na nasuwa kamar waɗanda suka manta Allah suka manta Allah suka manta dokokin Allah to da suka yi haka sai Allah kima ya rama jazaa min jinsil amal fa ansahum أنفسهم sai mantar da su karan kansu maimakon su yabin da zai amfane su sai suka shagala suka yi ta sabon Allah duk wanda yake sabon Allah kuma yana halakar da kansa ne ya kamata a ce idan za ka tsamar da wani a duniya to ranka ya kamata ka fara tsamar da ita daga nan kuma sai iyaye sai iyalai ko mata da 'ya'ya sannan sai sauran jama'a gaba ɗaya to amma duk wanda ya kare Allah to Allah zai kare ki shine wala takunu kallazina nasullaha kada ku kuskura ku kasance kamar waɗanda suka bar Allah fa an sahun an sai Allah ta'ala ya mantar da su kansu ya kyale su kawai la zikir Allah ta'ala kar ku bar ambaton Allah to wadan sun dauka ambaton Allah shine mutun yana ta tafiya yana subhanallah subhanallah ta da sauran su abubuwa makamantan wadannan ba mamaki mai yiwa kowa zai rike karbi na zamani da na da na ba ki kawai yake nufi ba idan ka rike tarbi da rana to idan dare ya yi dare ya kasance yadda kake a rana tsaka haka ma in dare ya yi dare haka kake kun karka zama munafiki da rana da tarbiya hannunka da daddare kuma ka shiga lungu bayan gane bayanin ko to ba wai zikiri ne kawai ake nufi ba wani ya ɗauka kawai in yayi ta zikiri duk ta'atan da ya yi Allah zai kyale shi ba zai taba yiwuwa ba kuma kamar yadda muke gani abin da ya kamata ce an gyara ne za ga mutum yana zikiri da yawa amma wallahi in ya zo sallah ba ya kyautata ruku'a ba ya kyautata sujada karatun fatiha da suran ma in a ne sai ga nan da nan ya kifu sai sai abin ya baka mamaki karatun kan da zuciyansa ya yi ko da wata na'urar technology ne ya yi karatun amma a ce kana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala baka da natsuwa a sallah to me aka yi ai babu riba to ba wai ana nufin zikiri ne kawai ba a'a har da kiyaye dokokin Allah kar ku manta da tsare-tsaren Allah fa kuma al'amala sai Allah ya mantar da ku aiki salihi an anfusikum aikin da zai taimake ku allati tanfa'ukum fi ma'adikum wanda zai taimake ku zai muku amfani ranar takin alkiyama fa innal jazaa'a min jinsil amal abinda kai wa Allah shine zai maka wa makaru makaran wa makarna makaran yadda aka faɗa nan to haka yake fasara shi suka yi makirci Allah ma ya mutu makirci ga ba su yi ba da Allah ba zai mutu ba shi yasa da suka manta da Allah sai Allah ya rama sai mantar da su kansu suka yi tatsiyansu da suka je lahira kawai sai suka ga wuta a lokacin kuma ba su da dabara dun ba za a dawo duniya ba duk wanda ya mutu ya riga ya mutu kenan Allah ya gafarta mana ula'ika humul fasiqun waɗanda suka manta da dokokin Allah suka share tsarin shari'an Allah suka manta da Allah gaba ɗaya kuma Allah ya mantar da su karan kansu waɗannan su ɗin nan fasikai ne alkharijuna min tawafillah waɗanda suka fita gabarin hanyar Allah alhalikuna yawmal qiyama masu halaka ne ranar takin alkiyama na yawma ma'adihim masu hasara ne a ranar sakamako kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya bada umarni ko ya kakedi a cikin wata aya cikin suratul ya yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kai imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kada iyalanku da ‘ya'yayenku da dukiyoyinku su ainihin shagalar da ku su mantar da ku gabarin ambaton Allah ana nufin kiyaye dokokin Allah kenan kada dukiyanka ta sa ka sake hanyar Allah kada ‘ya'yanka da matanka su sanya ka ka sake hanyar Allah wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun wadannan sune masu hasara ranar takin alkiyama don haka a kiyaye to ga wani bayani har ila yau Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye zai ambata mana da 'yan aljanna da 'yan wuta ba ɗaya suke ba kowa ma ya sani ba ɗaya suke ba amma dai bari a faɗa don kar wani ya zo yana ce a sallan da kake yi ma a banza ne da azuminka da komai a banza kake yi ai sai mun je lahira ni ɗin nan da kake gani eh haka zai fala zai ce ni da kake gani ko da ke shi da ake gani shegen kansa duk ba zan gwada da ni ba sai ce kana ji kana gani zai shiga aljanna kai kana ta zazzare ido wani ya samu kofa abin da zai fala maka kenan yana maka barazanan haka to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yanke hukunci kanka la yastawi لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وأي كاجي آية ما da waɗansu kalmomi masu tsauri ko da yake ayoyin madina haka suke kaji ana kawo ayoyi bari in faɗa da ainihin hausan yadda kowa zai gane kaji ana kawo ayoyi gutsil-gutsil haka wanda wajen su ma mutumin da yare ya ci bakinsa ba zai yi ambaton kalman da kyau ba sai ya maimaita da yawa sai ya maimaita ya maimaita ya maimaita sannan ran ya taki ba daidai ba yana faɗanta sai ka ji ta gaɓau wanda sai ayoyin maka amma na madina wani lokaci za a gansu simple kuma an kiliya la ya sauyi ashabun nari wa ashabun janna Allah ta'ala ya ce ma'abuta wuta da ma'abuta aljanna ba za su zama daidai ba a nan duniya kan ba iya gane bambanci ga yanzu duka mun taru a masallaci muna sauraron karatu da na ciki da na waje suwaye yan aljanna mu ne zuwa eh, yan aljanna eh, mu ne to zuwa yan wuta eh, su ne saboda ai sai dai ka ce su idan an ce ka gwada isharanka zai je kan waɗanda ba musulmi ba ne kai amma a cikin musulmi ma za ka samu wani musulmi ne mai yau ya zo ya wajen tafsirin maraki ya yake yi amma dan wuta ne a ba haka kai da baki a ko ma yaya ne dan wuta ne wannan yana gwada cewa yana da kyau mutum ya yi cultivating din ko menene tasihu imani mutum ya binciki halinsa ya gyara saboda baka yi saka ce dukkan musulmi gaba daya dukkan koyan aljanna ba ne sai dai kawai ka yi roƙo ka ce Allah ya sanya mu aljanna gaba daya musamman ma rayuwa karshe ake dubawa ba farko ba karshen rayuwa ake dubawa ba farko ba ya kai mai ritaya wani baba ya ce to bari Allah ya kai ku lokacin ritaya mu gani in kun yi ritaya ai mu muna addu'a Allah ya kai mu lokacin ritaya ai duk mutumin da ya kai lokacin ritaya a ce ma'aikacin gwamnati ya yi ritaya dan kasuwa ya kai matsayi ritaya dan siyasa ya yi ritaya mai sana'a ya yi ritaya ai akwai lokacin da dole ne ka yi ritaya to ya kamata ka natsu kai ta istighfari ai babbar riba ce mutumin da mutuwa ta zo ta ɗauke shi kwaɗan da ya ritaya ba ya tafi wajen Allah ba san abin da ya aikata a baya ba ƙarshen rayuwa yake dubawa Allah ya kare mu kuma Allah ya samu tuka da imani don haka la ya sauyi ashabun nari wa ashabul janna ma'abuta wuta da ma'abuta aljanna la ya sauyi har abada ba za ku zama daidai ba لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة كما قال تعالى كما يدعي الله تعالى أنبتاتك سورة الجعفية يتي حسب الذين اشتروا السيئات shin waɗanda suka kamfaci miyagun ayyuka suna tsammani an naj'alahum musanya su kallazi na amanu kamar waɗanda suka yi imani wa amilu saliha suka aikata ayyuka na kwarai ranar takin alkiyama a nan duniya kan ba bambanci wani lokaci ma sai game saƙon Allah yana cikin walwala ya ma fi ka walwala amma waɗanda suka yi ɓarna suka kamfaci miyagun ayyuka suna tsammanin ranar takin alkiyama za a sanya su kamar waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai ne sawa'an mahayahun wa mamatuhum da rayuwarsu da mutuwansu imana lokacin da suka zo mutuwa mutumin da ya taɓarna sai ya zo mutuwa ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ana ce ka yi wasiya yana ce a ku banni na hango danja la ilaha illallah muhammadu rasulullah mutumin da yake taɓarna ya cika da kalmar shahada khalisan liwajhillah sannan kuma bayan an je lahira a ce mala'iku su zo suna marta baki bayan barna yayi kasan mutane sun ɗauka lahiran kamar duniya ne to shi yasa Allah ya kwaɓe su akan wanda yace ba ɗaya bane yace sa'a ma ya kumul wannan irin hukunci yayi muni amma kaga a nan duniya duk wanda ya fi ya an fi girmama duk wanda yake da kuɗi ko shege ne girmama ake yake yi ba haka bane limamin da baya da kuɗi an raina ki mai wa'abin da baya da kuɗi an raina ki mai jan bakin da baya da kuɗi ki ma an raina ki yana jiya ma wani yana ce kaga gadara yake mana wallahi baya da sisi ne wai yana jiya wai gadara yake mana kowa da yadda yake karatunsa kowa da yadda yake tadbikin karatunsa zaman duniya idan ta zo ƙarshe waɗanda aka fi girmamawa luka o ibn luka shi ne shege ɗan shege ko banza ɗan banza ko shaidani ɗan shaidani ko ɗan iska kuma ɗan iska wato shi ɗan iska ubansa ma ɗan iska Allah kyauta wa ta'ala a cikin wata aya kuma Allah ya ce wa ma sauyi al'ama wal da makaho da mai gani ai ba da suke ba wanda ana kawo mana misalai ne wanda duk mai hankali zai iya fahimtar haka psychologically da wanda yake gani da wanda baya gani ai ba ɗaya ne amma ba kai sa ba kai da kake gani ɗin an takin alkiyama marar gani sai shiga aljanna kai baka shiga ba ka gane wannan والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المطيع ko waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai ko kuma da waɗanda suka munana ko wanda ya munana ba ɗaya suke ba idan ka yi imani sai ka yi aiki na kwarai Allah ya sanya mu cikinsu kalilan mata ta zakaru kaɗan ne kwarai masu lura da wannan to akwai wata aya har ila yau kamar yadda mai tafsiri ya kawo amna da amanu wa amilu salihati shin za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai kalmufsidina fil ardi kamar masu barna a bayan ƙasa ranar takin alkiyama a ce sakamakon sun ɗaya ba zai yi ba am naj'alu ko kuma za mu sanya almuttaqina kal fujjari masu tsoron Allah kamar fajirai ba zai yi ba amma a nan duniya ba za a gane ba wannan shine la sauyi ashabun nari wa ashabul janna yan aljanna da yan wuta ba za su zama ɗaya ba ranar takin alkiyama ko ma'abuta wuta da ma'abuta aljanna ashabul jannati humul faizun lalle masu shiga aljanna sune masu samun babban rabo annajuna almuslimuna min azabillahi azza wajal sune waɗanda yake za su kubuta daga azaban Allah a shigar da su aljanna Allah ya sanya mu cikin su kai maganan alqur'ani daman an zo karke haka ne daga maganan ƙur'ani sai kuma maganan zatin Allah da sifofinsa a kan al-ƙur'ani ne Allah ke lau an zanna ragar ala dabarin lara'aitahu ƙwaƙi'a lara'aitahu ƙwaƙi'a musa min وتلك الأمثال نضربها to wannan wa'azi ya kafe mu ne gaba daya har da mu da muke gabatar da tafsiri da kuma masu sauraro abinda yake so a nuna mana da hakika ne muna sauraron alkur'ani muna fahimtar alkur'ani yadda ya dace to ya kamata mu fashe da kuka ya kamata mu tsatsage saboda tsaban tsoron Allah ya kamata mu tarwaze amma wani liman ne ya tarwaze wani mai jin bakin ne ya tarwaze ko ya fashe da kuka dariya ma yake yi bari ku ji abin da Allah ta'ala ya faɗa an zalla da mun saukar da hadal qur'ana wannan alqur'ani ala jabalin abisa dutse wanda yake mai kurman rami dutse mai tauri kenan wannan ba ka yi da gaske da kwalba ba ba za ka yi fasawa ba domin dutsen da bai da rami yana da wahalan fasawa shine kurman dutse kenan da za a saukar da alkur'ani ala jabalin a bisa ainihin wani dutse mai tauri la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da za ka gan shi yana mai ƙasƙantar da kai mai ƙeƙecewa saboda tsaban tsoron Allah. To mu dai gashi ana karanta mana, an dace Allahu akbar saboda kowa ya yi sai dan adam yana da taurin zuciya yana da wuyan al'amari wannan an kwatanta mana ne domin saboda mu dinka shiga taitayin mu yana da kyau lokacin kake banta kai kaɗanka komai matsayinka komai mulkinka ka dinga karanta alkur'ani kana kuka in ba za ka yi kuka gaban mutane ba yana iya yiwa kai gaban mutane a ce ne amma an kai a cikin ɗakinka daga kai sai matanka ko kai kaɗanka ko can cikin dare ma da duhu kai kuka waye san kai kuka tsakaninka da Allahnka da an saukar da alkur'ani akan dutse tarwatsewa zai yi saboda tsaban tsoron Allah kai kuma ka haddace qur'anin sai tsiya kana karanta qur'anin sai barna ana karanta maka qur'ani sai taurin kai to yaya kenan dutse ya fita hankali yaqulu ta'ala mu'azziman li amri al-qur'ani wa mubayyinan ulu wa qadrihi ubangiji ta'ala yana mana bayanin girman al-qur'ani ne fa idza kana al idan dutse saboda girmansa da taurinsa da kekake wanda zai tarwatse saboda al to ina ga kai dan adam mai hankali da Allah ya baka hankali wanda ka ka ka san abinda zai cutar da kai yasa Allah ta'ala ya ce wa tilkal amsalu haka fa misalai suke zuwa ratata na dribu halin na muke bubbuga su ga mutane misalai iri-iri Allah ta'ala yake ba mu a cikin alkur'ani la Allahun ya ko za su rinka tunani Tun wani lokacin an karanta maka abu ba za ka ji ya shige ka sosai ba sai ka je ka zauna kai ta tunani to irin wannan tunanin ake so domin imanin ka ya karu amma in har imaninka ba zai karu ba to ka tabbatar dutse ya fi ka daraja akan alkur'ani ya fi kamar ta ba sai Allah tabaraka ta'ala ya ambata ma a cikin suratul baqara wa kuma ga suratul ra'd law anna qur'anan suyirat bihi aljibalu aw qutiat bihi alardu aw kullima bihi almauta da ake wani abin karantawa Ka samu wani abin karantawa wanda za a tafiyar da duwatsu saboda darajanta, ko a yayyanka ƙasa ko ina a samu ramuka saboda tsaban girman karanta shi a kulle mabihil mauta wanda an samu matattuwa ka karanta musu za su tashi su yi magana da akwai wani abin karantawa wanda zai samu wannan matsayi to da Allah tabaraka ta'ala ya turo shi amma bai turo ba sai Kur'ani. saboda haka girmama Kur'anin nan a martaba alkur'ani kuma a cikin suratul baqara yace wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahtiku min khashyati Allah wannan duwatsu ne fa manya manyan duwatsu Allah yake ba mu labari a cikin akwai wanda yake wa sai ga ruwa na fitowa kuma ruwa mai daɗi dutse ne amma sai ya fashe sai ruwa ya fito sana cikin duwatsun akwai wanda yake kyakkecewa shi ma wancan ruwa yana yana bulbula wannan kuma yana kwararo ruwa duk waɗannan akwai su a duniya sai dai baka yawon duniya ba a yanzu haka akwai su a duniya wani dutsen za ka hau ka samu ruwa kansa wani shi kuma yana koro ruwan yana ba da na ƙasa wa inna minha lama yahtitu min tilla akwai dutsen da yake fadowa shi kuma saboda tsoron Allah yanzu ko na nan wajen jejin nan ba duk mutane sun hau ba akwai wanda aka zuwa na iska da abin na fadowa zai yi akwai kwanakin baya ma da wani dutse ya gangaro ya zo ya danne waɗansu sun hau sama sun je sun gida da ya gangaro sai fadowa kansu to fa dutsen nan yana fadowa ne saboda tsoron Allah to da an saukar masa da alkur'ani da sai ya fi dan adam da aljanu jin tsoron Allah to me yasa mu ba za mu girmama qur'ani ba wannan shimfiɗa ne maganan wanda ya saukar da alkur'ani to ina ga wanda ya saukar da alkur'ani shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka gana daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh